zan rasa rayuwata wannan wani irin yahudanci ne har sai da aka yi sanadiyar da na zama matarka ina so ka sani cewa ni haramun ce a tare da kai amma ya kamata farida ki yi haƙuri da hukuncin da Allah ya kaddaro kika zama matata ya kamata ki yi haƙuri ba wani kaddara bai yadda da kaddara ba ta ya za a yi mu saba wa mahalicinmu da gangan sannan mu ce kaddara ce a'a me maganar sabo a cikin wannan abin? kan mu farau ko kuma kan mukarau babu maganar sako a cikin wannan al'amarin dakata ina so ka sani ba zan taba yadda da kai ba ba zan taba bari ka kusance ni ba kuma ba na son ka kawo ba na son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 ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ولسوف يؤتيك ربك فترضى Uncle, dai ya kamata a ce yanzu ka samo mata aure. Bai kamata a ce ka yi sake har irka ta riga ka yin aure ba. a gaskiya neman abin ya dame ni na rashin aure na zuwa yanzu domin abin yana ba ni kusan tsoro zan iya cewa da banta a jibi wanda ya kamata a ce a manzalin da nake yanzu ya kamata a ce ina da mata aure to me yasa haka kuma anku mm, to gaskiya ba zan iya cewa da dalili ba amma dai duk da dai abin ya dame ni amma akwai matsala kuma na fita nan cewar matsalar da kanni ne tunda da akwai mata tun daga nesa har zuwa kusa da akwai to me yasa ka san da haka amma za ka yi ƙasa a gwiwa ka kasa furta ƙudurinka ga wanda Allah ya sa ita ce mai rabo <laughs> farida kenan ai ke kanki da za ki ji ko ki ga irin matar da nake so hmm. ai zuciya ki da sai ta buga wallahi surprise wannan wace irin mace ce kuwa na tabbata ta koma wace irin mace ce bata fi mu da komai ba hmm, tabbas bata fi ki komai ba amma kun kai da kai da ita in bata fi ki ba ba za ki fi ta ba kawai dai fata na dake tayar da addu'a to Allah ya tabbatar da alkhairi amin Allah ya sa kuma ku zama tamkar Mubarak da Farida a fayya ai da alkur'ani ka ɗauko ya karanta ma da ya fi wannan yawan faɗar sunan mubarak da yake yi haba kawo ai masa uziri mana na tabbata duk inda mubarak yake babu wani abin da yake ambata a zuciyarsa da ya wuce sunan farida to tabbas ya kamata kawo ya so abin da ya ko uba ya so abin da yarsa take so amma na alheri ba saboda haka ba zan taɓa san abin da kike so in dai ba alkhairi ba ne zan so abin da yake so in alkhairi ne ni na gaji da wannan magana kullum magana ɗaya magana ta ki karewa suka ce cin kwan makauniya kullum magana ba ba ba wannan wanda irin abu ne amma uncle ai bai kamata a ce ka faɗa haka ba ya kamata a ce ka so abin da yarka take so eh. mai kyau ko mara kyau eh, tabbas ya kamata in so abin da yata take so mai kyau amma banda da mara kyau Allah ni wannan magana ta ki fita ishe ni Allah ya fita ba tafi na wanda ka ga ah, ah, ah, yanzu da biya lafiya jo ba zan ba ta ci gaba da karatu ba za ta ci gaba da karatu ba San akwai tanadin da na shirya mata sannan ki gaya mata in sake jin sunan wani a nan gidan ko kuma bakin ta Alhaji sai dai ka kira ta ka gaya mata ka san ni ba tsoro na take ji ba Alhaji, kana sane da cewa yarinyar nan ta gama karatunta, kuma Allah ya sa tana da tsayayyen manemi. Kaga ku mu ne, mu kawar da ita zuwa gidan mijinta. Gidan Allah me yasa ba kya jin magana ne? Ba na shaida miki cewar akwai wani da na shirya mata ba, don kyautata rayuwarta. Eh? Haba don Allah. ni na ɗauka tunani na ɗaya ne da irin naki dangane da wannan yarinyar da za mu kyautata rayuwarta. Yau shekara ashirin da tara muna tare da kai. Duk tsawon wannan shekaru baka taɓa gaya min magana na yi mujadala da kai ba sai yau. Amma kuskure ne ka yi In ga magana mahaifinki ta zama ruwan kwando. ki zama ya mai biyayya a gare mu ina mai tabbatar maki cewa ba za ki rabauta ba umma wallahi ba na son duk wani abin da zai zo ya sosa zuciyarku akan al'amarina amma ni abin da har yanzu na kasa fahimta shine meye illar kuma meye laifinsa babu wani abin da ya min saura a lokacin da na ji bayani masu gamsarwa daga gare ku wanda ya wuce yin biyayya. Ni ban san me yasa ba kya jin magana ba. Ki koyi da 'ya'ya masu biyayya ga iyayensu. Ko kina tunanin cewa matsayinmu na mahaifanki za mu zaɓa maki abin da zai cutar da ke. Umma, me yasa tun farko ba a samun doka ba? me yasa kika bari zuciyata ta saba da soyayyar mubarak kuma yanzu da wani irin fuska zan kalli mubarak in gaya masa irin wannan maganganun ba kya bukatar wani masa umma ba na son a zarge ni kuma ba na son a zarge ku tun kina 'yar ƙarama kike mana biyu har kawo yanzu kuma duk wasu al'amuran ki idan muka yi maki zaɓi ko mai daɗi ko marar daɗi haka nan kike bi Amu alaikum salam. Sanda zuwa Mubarak. Na'am. Sannu ka sha hanya. An da lafiya? Ka ji ko? A ki bani. Me yasa? Zai shiga To shi kenan. A'a, lallai mutanen tafiya. amma ina so zan je in ga farida allah allah nake in je in ganta Farida nan fa ba tashi sama za ta yi ba kamata ya ka je ka kwanta ka huta hutu kuma umma farida fa ta san na dawo garin nan na tabbata ita ma tana can tana allah allah ta gani mubarak ka cika gaggawa gaggawa kuwa aikin shaidan ce fa Allah raba mu da aikin shi dan umma amma in dai babu wata matsala to ya kamata in je in ganta shikenan je ka sai ka dawo godiya nake in ba don tsoron kar in bata zuciyata ba da ko kula ka ba zan yi ba ban taɓa tunanin za ka yi min haka ba har na fara tunanin ka manta da ni ne to tafiya ba sallama dawowa kuma ba tsara ba kai kai kai farida ya ke tunanin zan iya mantawa da ki yanzu da farko dai ina mai neman afuwa na neman a gafarta min da na tabbata ban daɗaɗa wa ki ba minti na arba'in kenan yanzu haka da dawa garin nan amma na kasa cin abinci na kasa shan ruwa na kasa samun nutsuwa a cikin zuciyata ba don komai ba duk sai dalilin ki. bayan tafiyanka ka tafi kabar zuciya tana ta fama sai wahala take yi koyaushe susuwa take yi in ba mafarke-mafarke ba ba ta da aikin komai a cikin mafarke-mafarken da take ma har ta fara tunanin nema kake ka kyale ta tun daga ranar da na sa kafa na bar garin nan kullum zuciyata a tashi take wasu lokutan sai ina jin gangan jikina kamar ba a jikina suke ba daga nan ne na tabbata ke ce abin alfahari na ina uncle faiz kuwa yana ofis tare suka fita da abba to idan sun zo a gaishe min da su za su ji na ga a daidai wani lokacin ya kamata a ce na koma gida domin samun huta tunda yanzu zuciyata ta samu nutsuwa. satin da gabata na zo aka ce baka na